da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. A cewarsa idan 'yan siyasa za su yi tsayin daka wajen ganin sun kawar da irin waɗannan abubuwa to babu shakka wannan rarrabuwar kai da talakawan najeriya suke fama da shi na ɓangaren ƙabilanci da addini duk zai kawo shi kuwa farfesa rap ibu shi kuma cewa yi ba wani abu ne yake kawo wannan rarrabuwar kai ta 'yan najeriya ba illa rashin jagoranci na gari ya idan da za a samu shugabanni su jagoranci bisa adalci duk komai da ya kamata a sashi a inda ya dace a saka shi ya ce yana ganin cewar wannan a rarrabuwar kai na 'yan najeriya zai zo ƙarshe a idris ali daudawa ya kakalli wannan al'amari na zama na abin da yake kawo matsala tsakanin 'yan najeriya dangane da rarrabuwar kai tun farko dai can tun ma kafin zuwan tuwa najeriya hmm. ana zama lafiya ana zaman lafiya tun ma da a hada ita kasar najeriya a hada kudanci da arewacin najeriya to tun lokacin da aka hada kudanci da arewacin najeriya a shekarar 1940 tun daga nan sannu a hankali sai matsaloli suka fara shigowa na zamantakewa da a sanadiyar a kuma wannan babban al'amarin da ya fara kawo wannan matsalolin zamantakewa yawanci akwai ba za a rasa al'amarin addini ba da kuma maganar mukamman siyasa ta nan ne aka fara samun matsala tsakanin dan kudu dan arewa kuma wannan ya shafi shugabanci kowa yana takama da cewa yau na wani ke yi shi ke yi wancan kuma ya ce na shi jibi shi ke yi shi ke kawo wannan matsalar zamantakewa da ana zaman lafiya a lokacin babba abinda kuma ya karu zaman lafiya wancan lokacin al'umma suna da sana'o'i ne a lokacin man fito bai shigo ba kowa yana da sana'a an fi mai da hankali akan noma da kiwo da sauran wasu al'amura na eh, yadda mutum zai tsira da mutuncin shi to ma bullan man fetur yawanci mutane suka bar eh, sana'o'in da suke aka samu siyasa misalin a lokacin misali in kai la'akari da misali lokacin damanin mulkin wani shugaban kasa jiran olusegun obasanjo a wannan karni ne najeriya ta samu kudaden da ba ta taba samu ba ta bangaren man fetur kuma babban matsalar da aka samu a ila yau maimakon gwamnoni musamman na arewa su yi amfani da wannan kudade wajen bukasar da aikin gona sai suka manta da wannan to ato ah, da kai maganar man fetur an ana san man fetur a wancan lokacin akwai sana'o'i da ake don haka ba a mai da hankali kan man fetur ba yanzu babu sana'o'in ne yake sa ake samun wannan matsalolin rarrabuwar kai eto eh, a gaskiya dalilin da yasa yanzu mutane da yawa wasu sun bar wani sana'o'in su sun koma wanda al'amarin da ya sa ma kenan shi ma ƙara ba da hanyar ta taɓarɓarewar tsaro wanda ya san baka da aikin yi sai ka je wurin shi ka abin da zai ci ma ta aika abin da za ka yi ba to jama'a dai ana tare da mu a kan batun cika shekarar najeriya 60 da samun yancin kai a wannan jarida tamu mai albarka dai a shafinmu na sha biyar akwai madubin rayuwa kamar yadda kuke gani wannan shafi na madubin rayuwa ya taɓo batutuwa da dama a cikin wannan jarida wanda sai mutum ya shiga ciki zai ga da abin da zai amfanar da shi a babban bangon an nuna cewar du ziwe wani dan kasar kasar china ne ya yana fata ya ina fata a yada wasannin filfilo na gargajiya filfilo na gargajiya a kasar sin a duniya baki daya sai kuma rumbun nishadi shi kuma a rumbun nishadi tattaunawa ce ta musamman da babban jaruma sananniyar jaruman nan ta tsangaya kaniwu wato saratu gida da aka fi sani da daso da ta cika shekara 21 a wannan tsangaya ta kano tana takawa a akwai kuma tsokacin taskira duk a wannan shafi tsokacin taskira a wannan madubi na rayuwa shi kuma ya magana ne a akan sakacin iyaye ga tarbiyyar yara masu amfani da wayar salula shi ma an shiga ciki za a ga abinda wannan wannan shafi ya kunsa akwai kuma shafin adangare shi kuma shafin ɗaɗan gari shafi ne da yake magana akan abubuwa na taɓakala shi da uwar gida za ta yi mijinta don ya ji daɗi ya yaba da irin girkinta shi kuma ya shawara ne akan ta ba da shawara ne a gari ta ba da shawara ne akan duk matar da ba ta son a raina ta to ga akwai wata shawara ta bayar a ciki har ila yau mata bangaren sana'a akwai sana'ar lalle a takaice akwai kuma dattawanmu an yi taron cika shekara ɗaya da rasuwar mai martaba marigayi sarkin zazzau a idris sai kuma girki yadda ake sarrafa awara kwai sai kuma idan muka duba ta lafiya jari akwai ire-iren cututtukan da ake ɗauka a iska na to duniya cikin wannan jarida ta mai albarka idan an bincika za a samu to kamar yadda muka yi alkawari cewa za mu tattauna akwai bakon da ya bakunci wannan zaure namu wato alhaji sabo imam gashuwa alhaji sabon imam gashuwa mutum ne mai yawan fashin baki akan al'amura na yau da kullum shi muka gayyato cikin wannan zaure namu domin mu tattauna da shi akan cikar shekarar najeriya 61 kuma za mu tattauna ne akan me yake kawo rarrabuwar kan 'yan najeriya sannan kuma wanda wace hanya za a bi domin warware matsalar amma dai kafin mu kai ka shiga cikin shirin hausawa sun ce waka baki mai ta fi daɗi a ranka da wa muke tare assalamu alaikum suna na alhaji sabai imam gaishuwa ka gabatar ina godiya da aka bani wannan dama da kuma na ta yan najeriya murnar cika shekara 61 najeriya Tai dole a kawo a najeriya zaman lafiya da tallafi ta kowane bangarori da magance matsaloli da najeriya take ciki na gida da na waje to amin to a alhaji sabo imam gashiwa me yake kawo rarrabuwar kan 'yan najeriya har ya haifar da rikice-rikice yanzu da ake fama da su na matsalar tsaro alhamdulillah matsalolin najeriya ba ta yau suka faru ba wato abu ne aka shuka shi tun yana karamin shekara da shekaru sannan hankali yake fitowa tun lokacin da aka yi amalgamation aka hada najeriya kudu da arewa a hakikanin gaskiya dama an yi haɗaka kaci da tura suka yi daga ƙashin kansu domin ribar kansu saboda a lokacin wucohin arewa guda goma sha tara mu muke da noma mu muke tattalin arziki muke da tsarin mulki da siyasa amma kuma muna da abubuwan da tura suke bukata ba mu ci musamman harkar ruwa da port ba mu da ruwa ba mu da teku wanda su kuma tattalin arzikin afirka da suke yi ba ta ruwa suke tafiya da su kama daga harkar bayi harkar amfanin gona gida da auduga da karo a wancan lokacin shi da tattalin arzikin duniya to shi suka haɗe mu da mutanen kudu musamman mutanen eh, yarabawa wato bangaren lagos da ibadan da sauransu domin suna da babban teku da can ko bangaren rivers port da kalaba aka haɗa mu da ibo. duk sun yi ne domin su samu damar tatsar arzikin da yake wannan kasa kuma cikin ikon allah a lokacin da suka haɗe duk da 'yan matsalolin da ya amma ba su taso ba sun yi ƙarfi tun da akwai ƙarfin shugabanci wanda kuma kowa yana jin tsoron hukunci shugabanci kuma lokacin da aka bada mulkin kai alhamdulillah wancan lokacin ma shugabannin daga sai suke yi duk da kabilancin amma idan aka zo haka ƙasa kowa na ajiye kabilancin a fuskanci matsalolin ƙalubalen da ke yake fuskantar kasar to eh, kenan idan na fahimce ba eh, rashin mai da kai ga shugabanni a halin yanzu shi ya haifar da irin waɗannan matsaloli na rarrabuwar kai ƙwarai kuwa shugabanni su ne ɗari bisa ɗari ma wajen yawon raba kai domin da raba suke zalunta al'umma suke sace kuɗaɗensu suke abin da suke so kuma suka yaudara talakawa da cin ruwa na nawa ne kowa in yi laifi sai shi ɗan kabila ta ne dan garinmu ne ɗan addini na ne saboda haka ban yadda ba wannan a hakikanin gaskiya sauran kasashe ba haka ake ba ba magana addini ba magana kabilanci ba magana yanki al'umma abin da aka musu alkawarin za a musu shi za a musu idan ba a musu ba to a shirye suke su fito su yi bore kuma dole ne kuma ta saurare su kowa ya sani zai an yankewa kuma kasar faransa na da sarkozy hukuncin shekara daya da dare an ce saboda shekaru da rashin lafiya a gida zai yi ai kaga wannan wani abu ne faransa nan kasa ce mai karfi a duniya wanda ta yi wa kasashe sama da sittin. mulkin mallaka ya ce shugaban kasar ta ya yi corruption ba ba corruption ba ne ba to a najeriya ba ce za a yi ihsani ne don an ce ya bi ya kyauta wasu na kusa da shi ne ba bisa ka'ida ba akan wannan ya za ka kunce da ba shaka da shi kowa ya sani prime minister isra'ila shi ba masa irin wannan tsohon shugaban kasar isra'ila an masa shugaban duniya ta yi sun fasanci wannan amma najeriya kai ga kai shugabanci shi kenan ya kai wa ka cika tashi to ka ci gani ba sai da kama ta allah ya kama ka to a kasashe sa'annin najeriya da suka samu irin wannan yanci a irin wannan lokaci haka su ma kasar ta su take tafiya ko kuwa a binciken ka wani cigaba suka samu hakikalin gaskiya dukkanin kasashen da aka musu mulkin mallaka kowace kasa tana irin matsalolin ta. to amma sannan hankali sun kakkabe matsalolin yanzu sun shiga tsarin kasashe wanda masu cigaba masana'antu musamman kasashe irin su india pakistan indonesia malaysia da sauransu singapore wadda duk kasashe da sa'annunmu wanda sun riga mu dan bada yancin kan amma da kaɗan kuma a wannan lokacin da aka bada mulkin kan mun fi su structure wato mun fi su kamar za mu tashi da wuri biye mm. da su domin a lokacin na farko muna da zaman lafiya na biyu ga noma na uku afirka turawa sun fi sha'awar abubuwan fiye da nasu domin suna da matsaloli irin nasu da yawa da cunkoso da ambaliyar ruwa da girgizar kasa da duk abarka ba mu da shi to amma cikin ikon allah da suka sami shugabanni na gari suka dage to zai su mana nisa kasashen su india da pakistan ba abinda suke nema a wurin turawa sai dai a haɗu a yi jin benci a ƙaru amma mu a najeriya hatta kuncin sakace sai mun suya wata kasa to kaga iyakar lalacewa kenan wannan kuma shi ya kawo mana matsaloli muka dogara kamar fetur kuma kuɗin man fetur ma sayar sai a karkatar da kuɗaɗen kasa ce a cikin kashi ɗari abin da yana jira miki mara ta kashi ashirin ba sai da kashi tamanin duk yana da magurin alcewar shugabanni ne wanda kuma wannan shi haifa mana duk matsalolin da muke ciki ko aka gyara harkar shugabanci aka aiki na gaskiya aka cire santimen na kabilanci da addini da yanki da bangaranci aka fuskanci kasar aka abu mai kyau a cikin shekara goma jira maka kowace irin matsayi da muke so jira ta to ah, alan safai mangashuwa ah, tattalin arzikin najeriya ya dogara ne ka cikin akan man fetur kuma sannu a hankali akwai lokacin da zai shi man fetur nan zai kare yanzu ma an fara kero wasu motoci wanda suke aiki da hanyar hasken rana da kuma lantarki wace shawara gare ka da shugabannin najeriya inda za su lungu wata babbar hanya da za su rika samun tattalin arziki misali ta bangaren noma da kiwo hakikalin gaskiya wannan shawara ce mai kyau kowa ya sani harkar duniya dai fetur daga baya ka same shi kuma fetur ɗanar sai an ce an sha dama ake da bukatar amfani da shi babu wani gari da zai waye gari dan adam bai ci ba ko ya sha saboda harkar noma shine harkar mafi tattalin arziki a duniya kasashen da muke ji da su da america da china duk da ci gaban su na technology da kimiyyar zamani amma su suka kowa harkar noma da kiwo su ci su sayar sama kansu kudin shiga kuma su karɓi haraji na wannan abubuwan da suke to a kiran gaskiya ta dai matsalar ɗaya ce harkar shugaban najeriya zalunci dai wannan da ake musu zargi shine ya kawo duk takunkumi da ƙasa idan shugabai suka daina sata kudin mutane aka rayuwa ta gaskiya aka fuskanci al'iblar damoyin al'umma tun da ƙananan hukumomin jihohi har zuwa tarayya to na tabbatar maka duk kalubalen da za a yi maganin sa amma ba zai yiwu ba shugabanni in an ba da lalitar talakawa su da kai su sai su zuba aljihunsu kashi goma su za su yi aiki da shi a goma ma su kashe uku ko hudu talaka su tashi da kashi shida ba fa yadda za a yi kasa ta zama lafiya sai mu ce idan ba su daina ba to ina da ba dani rajin matsaloli kan za ka so masu to kana ganin su gwamnoni musamman na arewa da sauran shugabanni za su iya rungumar a harkar noma ga dangadan da kiwo don su kara bunƙasa tattalin arzikinsu musamman ma yadda ake yawan wasu magana cewa basu da hanyoyin da za su samar da kuɗi idan aka ce wani tarayya ba ta bada cikakkun kuɗi ba ta yadda za su su hakikanin gaskiya wannan haka ne kuma dama samun ganima da ya kawo aka wanda da wannan harkar noma da kiwo ai mun gani a kasashen makotanmu harkar yanzu kaje kasar Nijar irin su kwatano kananan kasashe makotanmu ko kamar ko chadi a taka za ka kawo kasuwa ka sayar akwai haraji da ake kama kaga in buhu ka kawo ko damin gero ka kawo ka sayar sai ka ba dan wani abu da haraji to amma harkar najeriya tana ana samun kuɗin fetur kuɗin ganima kuɗin eh, da ba a wahala ba sai suka jinyar da harkar haraji da harkar noma da harkar kiwo suka bata kuma ya zama to kuɗaɗen da ake basu karkatar da shi suke suke an bazaranci da shi ga gwamna na tafiya da mota ashirin talatin yana ɗaukar nauyin abubuwa a wata sama da miliyan ɗari biyar gwamna ake kashewa da shi da makusantansa to kaga wani duk almabazzaranci ne wanda bai dace a yi ba to saboda haka idan suka rage kashe kuɗi na ba kai da fasa mana na al'umma suka fuskanci gaskiya da gaskiya kuma kuɗaɗen da ake ba su da wanda suke tattali suke samu suka aiwatar da su wajen eh, al'amura na gaskiya ko suka dina fara kungiyoyin karya domin kasar najeriya ka kungiyoyin karya ake barwa abin da za a shi naira goma sai a rubuta sai shi ɗari biyar kuma wakila ma iya hakan ba to a dawo kan rayuwa ta gaskiya abin da aka ce za a yi shi a yi shi bisa ka'ida to sannan hankalin najeriya cikin dan wani lokaci insha Allah za mu farfato kuma za mu tsaya da kafa to ka yi maganar wasu shugabanni ne suke yin suke hasala wato matasa su wannan suka suke hasala jama'a a samu rabo kan al'umma shin kira suke yi ko kuwa a wasu sakonni suke tura ko su dabaru suke amfani da su don su hasala mutane a samu rabo kai Eh, haka ne ai ka san hausa suka ce hannun mai biya ake so wato tun da su ne da lalitar al'umma kuma gurin su ake zuwa a nema ko ta hanyar kwangila ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar maula ko ta hanyar taimako ta hannun su ake karba to ba su ba da kudaden su ko su baka gudunmawa sai za ka biya musu wata bukata ta kashin kansu to a cikin wannan layi na biyan bukata ta kashin kansu a nan suke aiwatar da abin da suke so masu musu ko su aiwatar da baki ko ta yan su ko turu malamai ko fastoci ko shugabannin addini ko shugabannin kabilu a nan suke watsa manufofinsu kuma suke samun cimma bukatunsu da wannan tsari da tun da ana da bukatar abubuwan da suke hannunsu tun da ba fiye ko da dukiya tana hannunsu to da wannan suke amfani suke cimma su na kashin kansu. to jama'a za mu je hutun gajeren lokaci da zarar mun dawo za mu ɗora daga kan inda muka tsaya. a dakace mu. Barka da hantsi Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a barkanmu da dawowa. A muna neman afo jama'a saboda matsala ta na'ura da muka samu kuma akan haka ne ma aka takaita mana lokacin gabatar da wannan shi amma kafin mu karkare alhaji sabu imam a wannan al'amari na rarrabuwar kan 'yan najeriya ce mafita mafita shugabanni su kan su ya laili su dawo su bar wancan siyasa ta tsarar kan al'umma da su sace da su su dawo su fuskanci matsalolin al'umma da matsalolin da abin da ke damun kasa su kuma talaka su dane wutarar kansu tun da dai mafiya yan mutane suke sa suke yin abubuwa na rashin gaskiyar nan ba ka ganin su a nan abin da muke tare ba gane gidan apc dan pdp dan abuga dan lebo duk tare suke zama suke cin arzikin tattalin arzikin najeriya suke abin da suke so amma a ƙauyuka da gidaje da garuruwa duk su rarraba kan al'umma tsakanin wannan abuwa da wannan abuwa akwai jihohi da yawa a arewacin najeriya wanda abubuwar musulmi da wata kirista da ba kaga da lalacewa ba abin da ya wuce wannan halin kuma nan birnin tarayya abuja nan da ake cin arzikin kasar aka gane gidan mutumin ribar da na biyar da na kama da na da kafin filatin duk tare ake kwaɗa kaso su ɗaya gidajen su ɗaya tare ake dama ake sha wajibi ne talakawa su kansu dama da yanzu gane wanda suke saka su wannan rigingimin tashe-tashen hankula da su suke yi da buƙatar kansu to jama'a tattaunawa kenan da muka saurara tare da alhaji sabo imam gashiwa mai yawan fashin kuɗi akan al'amuran da suka shafi to kuma a nan ne za mu ja akalar shirin a madadin hukumar gudanarwa ta leadership da editan sashen abdulrazak yahuza jere da ni rabi ali inda ba da na gabatar da abokin aiki na idris da kuma babban bakon namu to muke ce muku wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a sha hantsi lafiya karanta da sauransu duk ana yi yanzu karshen ta da abin ya abin da rubutawa ta ta ta This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.